الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الخميس تقوس لوتن tara a watan ramadan jarar annabi sallallahu alaihi wasallama 1439 da ce daidai da 24 ga watan 5 2018 darasinmu da ya gabata mana lalle da cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara mun tsaya ne kuma ƙarshen aya ta 173 ودم الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 174 cikin wannan sura mai albarka fadan Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyi minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعير إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب Allah madaukakin sarki yace lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na littafi wa na bihi thamanan qalilan kuma suna karɓar wani ɗan tamani ƙanƙani na duniya akan wannan aiki da suke yi na ɓoyewa ula'ika ma ya ya'kuluna wancananka ba komai suke ci ba fi butunihim a cikinsu illan nara sai dai wuce jihannama wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah kuma Allah Maɗaukakin sarki ba zai yi magana da su ranar la'ira ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala kuma azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata lafazin inda ladina yaktumuna ma an Allahu minal kitab wasu malamai suke cewa wannan aya ne tana ci gaba da magana ne akan yahudawa manyan malaman yahudawa waɗanda suka ɓoye masauran mutane al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma magana akan manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yawa cikin malaman tafsiri kamar katada da arrabe da wasu cikin malaman tafsiri sun tafi kan wannan cewa ayat tana magana ne akan waɗannan yahudawa waɗanda suka ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin littattafansu na bayani akan manzancin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wasu kuma na ganin aya tana magana ne akan ma dukkanin wani wanda ya ɓoye abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar sawa'un yana cikin yahudawa ko ma yana cikin waɗanda ba yahudawa ba inda ya ɓoye wani abu wanda bayani ne na shari'a to ya shiga cikin ƙarƙashin wannan aya lafazin ma anzalallahu min alkitab abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar daga littafi suka ce alkitab A anan zaka iya daukan alif wallam ya zamo na al'ahda in ka dauke shi akan alif wallam ne na ahada ya zama kenan littafi ne wanda yake sananne shine at-taura sai ya zama maganar da waɗannan malamai suka faɗa a kan cewa malaman yahuda ake nufi sai ya zama tafsirin ya zama daidai da wannan kenan lallai waɗanda suke koye abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar a cikin at-taura na bayani kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci kuma suna karɓar wani ɗan jamani kaɗan na duniya akan haka to wannan ba komai suke ci a cikinsu ba illa wuta jahannama ina fata an gani idan kuma aka ɗauki alif wallam a nan na jinsi ne sai zamo ya kunshi duk jinsin wani littafi a nan ya kunshi a taura da injila da ma duk sauran littattafan da Allah ya saukar a nan kenan sai ya zamo lalle waɗanda suke boye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin littattafansa da ya aiko manzanninsa to waɗannan ba komai suke ci a cikinsu ba face wuta jahannama ina fata an gani wannan kuma a ɗauke shi alal umum sai ya fi kaiwa domin nassin ayat ta nuna zai iya ɗaukan umumi saboda allazina ism mausul shi kuma ismo mausul yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake fa'idantar da gamewa ma'ana al'umu Sa'annan nan yaktumuna ma anzalallahu wa yashtaruna bihi damirin bihi wasu ka ce zai iya komawa ne zuwa ga abin da aka saukar sai zama wa yashtaruna bihi suna karɓa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar sai su karɓi ɗan tamani ƙanƙani ko kuma bihi ya koma zuwa ga ɓoyewar zamirin ya zamo zai koma kan ɓoyewa sai zamo suna karɓar wani ɗan tamani kaɗan da ɓoye abin da Allah ya saukar da ina fata an gane bambanci idan mun ɗauki shi wannan zamiri na bihi ya koma kan abinda da Allah ya saukar sai zamo suna karɓa ɗan wani tamani kaɗan da abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar kenan ayar da Allah ya saukar ɗin littafin da Allah ya saukar ɗin sai su karɓi wani abu gurin mutane sai su juyar da wannan abin ya zama ya dace da son zuciyar mutane wanda a yanzu da yawa akan samu masu wannan wani ba zai gaya ma gaskiya ba sai ya kalli me zai samu sai ya gaya ma abin da yake daidai da son zuciyarka ko da ko ya saba ma shari'a kaga ya karɓi wani ɗan tamani kaɗan akan abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar bayan kuma ba haka Allah ya ce ko kuma ma'ana ta biyu suna karɓar wani ɗan tamani kaɗan ta hanyar ɓoye abin da Allah madaukakin sarki ya saukar sai su ɓoye gaskiyar sai su fito da abin da yake ba gaskiya ba don su samu ɗan wani abu kaɗan na duniya ina fata an gane duka wannan yana nuna mana muguwar ɗabi'a da hali na su waɗannan yahudawa da ma duk wani wanda ya koyi-koyi tsari irin nasu to sai Allah ya ce waɗanda suke yin wannan ba komai suke ci a cikinsu ba ba <coughs> ce wutar jihannama <coughs> mana wuta suke ci a cikinsu to mai ake nufi da cewa wuta suke ci a cikinsu malamai suka ce abin da ake nufi suna cin abin da suke ci ne a madadin ɓoye abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar na gaskiya suna cin abin da suke ci don ya zama wuta da za ta ruru a cikin ranar lahira domin ai abin da suke ci din ba wutar suka ɗauka suka ci ba kenan amma abin da ake nufi sun ci abin da suka ci don su koye gaskiyar da Allah maɗaukakin sarki wato ya saukar wannan abin zai zame musu sababin wutar da za ta ruru a cikin ranar lahira kaga tamkar sun ci wutar ki wannan yayi kama da faɗin Allah da yake cewa innal ladina ya'kuluna ta ma zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci sai ce suna cin wuta ne a cikinsu ai ba wutar suka ɗauka suka ci ba a'a abin da suka ci zai zama sanadiyar rura musu wuta a cikinsu ranar lahira haka nan kamar wancan hadisi na manzala hadisin umu salama da manzala yake cewa allazi ya akulu wa yashrabu fi ina'il fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda yake cin abinci ko yake shan abin sha a cikin ƙwarya ta zinare ko ta azurfa tamkar yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikinsa shi ma ai ba wutar ne kwankwada ba a'a amfani da ya da kwano ko tire na zinare ko na azurfa zai zama sanadin da zai rura masa wuta cikinsa ranar lahira su ma abin da ake nufi kenan ma'ana wannan zai zamo sanadiyar rura musu wuta a cikinsu ranar lahira allah ya kiyashe sannan sai Allah ya ce wala Allah yawmal qiyama Allah ba zai yi magana da su ranar lahira ba malamai suka ce magana anan Allah ba zai yi magana da su maganar da za ta zame musu abun so abin sha'awa ba mana Allah ba zai faɗa musu abin da zai faranta musu ba kenan ba wai kwata-kwata Allah ba zai yi magana da su ba shi zama malamai suka ce kore magana anan ba wai mutlaqul kalam ake korewa ba a'a Allah ba zai yi magana ta rahama ta jin daɗi ta farin ciki gare su ba sai dai abin da ya shafi azaba me ke tabbatar da ba gaba ɗaya magana ce ba za a yi musu ba ai Allah madaukakin sarki ya bada labari cikin suratul mu'minun bayan an sa su wuta za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan bala'i in muka koma muka ci gaba da laifi idan an mai da mu duniya to mun zama azzalimai Allah ya hukunta mu sai Allah ya ce qala sa'u wa la tukallimu sai a ce mutane shiru ku tafi can kar ku kuskura ku ƙara magana kaga ai an musu magana anan amma wace magana magana ta jin daɗi ko ko magana ta wahala magana ta wahala saboda haka nan ko kenan da aya ta ce wala yukallimuhum mumullahu Allah ba zai yi musu magana ba ana nufin ba zai gaya musu maganar da za ta faranta musu ba sai dai maganar da za ta zame musu ƙarin ɓacin rai ta zame musu ƙarin wato bala'i wannan ya yi daidai kenan da wani hadisi shi ma da manzo Allah yake salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim kaga su ma ba wai magana ce ba za a yi musu ba ba za a gaya musu abin da zai faranta musu rai ba Da mutane uku ranar la'ira Allah ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi daga ciki sai manzana na yace shekun zani tsoho mazinaci kaga zina ai an fi tunaninta ga matashi maji ƙarfi amma a ga tsoho tuku kuma yana zina ai lalacewa ta kai lalacewa sai mai sai na biyu sai manzana na yace wa malikun kazzab shugaba makareci ai ƙarya ba a ba ce wanda za a fi tunaninta gurin wani ba shugaba ba amma shugaba ya ta share ƙarya yau ya ce zai yi kaza gobe ga ƙarya ne jibi ya ce kaza zai ya zama ƙarya yana cikin wanda za a rura jahannama da shi ranar lahira domin ai bai kamata ya zama makarici ba zan muku kaza sai ga ƙarya ne za a yi kaza sai zama ƙarya hatta kai akwai waɗanda in sun yi magana ma sai muka ji mutane na sai kai ka rabu da su da Allah hmm. kawai faɗa suka yi ko wani ma ka ji wai yana cewa na ba garar da su wani dan uwa yana ban labari in aka je gurin wani ba zan faɗi waye ba ba aka je sai fito ce ai za a yi jibi jibin nan za a abin nan daga kun tafi sai ce na garar da su hmm. wai shi ya ɗauka wannan abin da yake yi wai wani abu ne na ci gaba wai iya siyasa ce bai san kuwa kola kansa yake yi ba sai na uku a ilin mustaqbil talaka ne tilis ci ga nauyin iyalai amma kuma ga girman kai kaga ai ba ba ba a zaton girman kai a nan girman kai za a zuci ne gurin wani mai wani abu amma ga baka da komai aka gaba za a yi tunanin wannan ba to kaga su ma suna cikin mutane uku da manzo Allah ya ce Allah ba zai yi magana da su ba zai kalle su ba nan ma ba za a yi magana da su magana da za ta zame musu farin ciki ba sai dai magana da za ta zame musu bala'i saboda haka wannan ma'anar kenan abin da ake nufi a nan Allah ya kiyashe mu wala yuzakihim kuma Allah ba zai taba tsarkake su ba wala kuma azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata akan su ranar lahira Allah ya kiyashe mu wannan aya in muka kalle ta za mu ga ta faɗi wani gagarumin narko akan wanda ya haɗa wasu abubuwa guda biyu abu na farko yaktumuna ma anzalallahu abu na biyu yashtaruna bihi samanan qalilan ina fata an gane waɗannan laifukan guda biyu su suka janyo waccan mummunar azabar waɗanda suke ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar cikin littattafansa kaga laifinsu na farko ɓoye abinda Allah ya saukar a cikin littattafansa ko dai su juya ma'anar ko ma kwata-kwata ba za su karanta ma mutane wannan abin ba sai dai su gaya musu wani abu daban laifi na biyu suna kuma karɓar wani ɗan tamani kaɗan akan wannan ɓoyewar ko suna karɓar wani ɗan tamani kaɗan akan abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar to sai Allah ya haɗa musu wannan mummunar azabar shine ma ya na fi in illa na <coughs> abu na farko kenan wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah kaga na biyu wala yuzakkihim na uku walahum azabun alim bala'i su kadai to sai malamai suka ce wannan aya ta nuna laifinsu abu biyu suna ɓoye abin da Allah ya saukar a cikin littattafansa suna kuma karɓar wani ɗan tamani kaɗan don yin wannan aiki sai suka ce akan haka kenan hukuncinsu zai bambanta da wanda shi ɓoye abin da Allah ya saukar ɗin ne kaɗai yake yi bai karɓi wani ɗan tamani kaɗan na duniya ba da kuma wanda shi ɗan tamani kaɗan kawai na duniya yake so akan duk abin da yake yi amma kuma bai koyi abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar ba ina fata an gane me nake ne akan haka za mu samu mutane nau'in mutane kenan gida uku dangane da koyi abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar akwai waɗanda kawai abin da Allah ya saukar suke koyewa amma ba ruwansu da su karɓi wani abu na duniya don yin wannan to hukuncinsu bai shafi wannan ayar ba hukuncinsu yana ayar da muka karanta a baya innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas bil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ina fata an gane saboda su kawai boye abinda Allah ya saukar din suke yi amma ba su karɓi wani ɗan tamani kaɗan na duniya ba sai nau'i na biyu waɗanda su kuma kawai mai za su samu su su karɓi wannan ɗan tamani kaɗan ɗin na duniya ɗan abin da za su samu ɗin wanda layi su mini layi ne mai jo amma ba sa ɓoye abin da Allah maɗaukacin sarki ya sauka. to su ma azabarsu shi ne ranar la'ira za a sa su a wuta aya ta yi itara cikin izuwa ga wannan cikin suratu hud Allah na cewa man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinata duk wanda ke nufin rayuwar duniya kawai da abin da yake yi na aiki da kire duniya shi kawai ya samu duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Allah ya zamu cika musu ayyukan nasu a nan gidan duniya ba tare da mun tauye musu komai ba sai a bashi duniyar amma ita ma bashi duniyar kuma sai wata aya ta ce sai fa Allah ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kaga shi kenan koda duniyar ka nufa sai Allah ya nufa sannan a baka kenan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha liman nuridu suka kayyade da wacce ta Isra'i ina fata an gani in ba haka ba sai ya bata baka tantance sai ya zama ka nemi duniyar ko baka samu ba sannan ko ba lahira dan mai domin gaba cewa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu to sai nau'i na uku sune waɗanda su sun boye abinda Allah din ya saukar sa'annan kuma sun nemi su wani abu na wato duniya to waɗannan su ne mafiya sharri shi sanya Allah ya jero duka waɗannan nau'o'i na narkon bala'i aka dora a kansu wannan aya tana ƙara tabbatar da abin da muka karanta a baya cewa baya halatta ka koye wani abu na ilimi matuƙar wannan ilimi din zai amfani al'umma Allah ce ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wancanan ka masu wannan siffa sune waɗanda suka zaban makansu ɓata da shari'a mana suka ba da shiriya suka karɓo ɓata kenan suka sayo ɓata da shiriya suka ba da shiriya suka karɓo ɓata Allah kiyaye wal azaba bil maghfira kuma su waɗanda suka zaɓan makansu azaba da gafara suka miƙa gafara Allah suka karɓo azaba Allah kiyaye Allah ya ce fa ma asbarahum ala nar mamakin haƙurin da za su yi a kan wutar jahannama hmm. ma'ana za su shiga jahannama kuma Allah maɗaukakin sarki zai ƙona su ma'ana suka ce ta'ajjub ne ai ma ashadda sabra <coughs> mamakin tsananin hakuri da za su yi akan wutar jahannama saboda sun tabbata 'yan jahannama ina fata an gane Allah ce zalika ai wancananka wannan azaba da Allah maɗaukakin sarki ya dora ta akan waɗannan sai ce bi annallaha nazzala alkitaba bil haqq saboda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da littafi ko littattafansa da gaskiya su kuma sai suka yi sabani akan littafin bisa san zuciya suka yi imani da wani ɓangare, suka kafirce ma wani ɓangare, kaga ashe sakamakon shine wannan mummunar azaba innal ladina ikhtalafu fil kitab Allah ya ce lalle waɗanda suke sabani a cikin littafin Allah lafi shiqaqin ba'id Allah ya ce hakika suna cikin jayayya da wato cene na ce wanda yake ba'id wanda yake nesa gabarin wato gaskiya nesa gabarin abinda Allah madaukakin sarki wato ya bada umarni na'am ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبي المسكين وآتى المال على وده ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah madaukakin sarki ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib Allah ce ba nagarta bace juyar da fuskokinku bangaren gabas ko yamma laisal birra akwai kira'a laisal birru a kira'a ta Hamza da Hafs shine laisal birra sauran kira'a ta sauran qurra laisal birru اقرا ان انت ليس البر سيزم البر خبر ليس لي وأنك وعيسا ليس تعمل عمل تعمل عمل كان ليس تنا ايكي إرن عيكي اللي كان وأخواته هادو من تنا تكين يوم كان ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ina fata an gane to idan muka ɗauki wannan kira'a ta farko laisal birra sai suka ce albirra kabaru laisa ne to ina ismu laisa sai suka ce ismu laisa shine jumlar da za ta zo gaba sai zama birra shine khabarun muqaddam an tuwallu wujuhakum shine mubtada'un kenan ko ismu laisa wanda yake mai mu'akkar taqdiri shine Laisa tawliyatukum wujuhakum albirra mana juyar da fuskokinku ba fa shine nagarta ba mana juyar da fuskokinku ku fuskanci gabas ko yamma ba fa shine nagarta ba ina fata an gane qira'a kuma ta laysal birru an tuwallu wujuhakum albirru a nan marfu'i ne ala annahu ismu laisa. sai zamo shi ma an tuwallu shi ne khabaru laisa. shi ma nan sai zamo laisal Birru tauliyatu wujo qibala al-mashriq ba fa nagarta bace juyar da fuskokin ku ɓangaren gabas koyan ba na ba ne kadai musulunci ba domin albirru malamai suka ce dukkan wani aiki na alkhairi sunansa birru suka ce daga nan ne ma ɗaya daga cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki albarru innahu huwa albarru rahim mana ɗaya daga cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki albarru managarcin sarki domin dukkan wani nau'i na alkhairi gaba ɗaya in ka tattara za ka kira shi da suna albirru to ma'ana kenan aya tana nufin cewa ba fa nagarta bace fuskantar juyar da fuskokinku zuwa ga ɓangaren gabas ko yamma ko kuma juyo da fuskokinku zuwa ɓangaren gabas ko yamma ba shi ne nagarta ba shi sanya wasu malami suke cewa laisal birru as-sala ba kawai sallah shine nagarta ba ka juyar da fuska gabas kai sallah shikenan ba a'a nagarta wasu ɗumbin abubuwa ne wanda ga sunan ayata jero Allah ya ce walakin albirra sai zama albirra ismu lakinna sana'a wata kira walakin albirru sai zama lakinna din wato kafat anil amal ina fata an gane laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakinil birru man amana billahi wal yawmil a wannan kira'a ko kuma laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil ina fata an gani sai ce walakinnal birra to lafazan birra ko walakinil birru wasu suka ce albirru anan mudafun ilaihi ne ma aka kawo shi an shafe mudafun din ma'ana kenan huzifa mudaf wa uqima mudafun ilaihi maqamuhu ya zaka kaddara sai suka ce walakinnal birru ko walakinnal birra birru man amana billahi walakinnal birra birru man amana billahi lallai nagarta ita ce nagartar wanda zai yi imani da Allah ko kuma walakin na zalbirri birru man amana billahi lallai nagartar ma'abocin nagarta ita ce nagartar wanda ya yi imani da Allah ina fata an gane ai man amana billahi wanda ya imani da Allah maɗaukacin sarki ma'ana ya da gaskiya da Allah subhanahu wataala <coughs> wal yawmil akhir da kuma ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku Allah ya ce wan nabiyyin da kuma annabawa wa atal mala ala hubbi kuma ya bayar da dukiya gawa ga 'yan uwa makusanta duk da cewa ko halin kasantuwar yana kaunar wannan dukiyar suwa ya bawa zawil qurba mana ya bada dukiya ga 'yan uwa makusanta duk da cewa yana da buƙatar wannan dukiyar wal yatama da kuma marayu wal masakin da miskinai wabna sabil da 'yan tafarki matafiya wasa'ilina da waɗanda suke miƙa hannu su ce a basu wafin rika. haka nan dai ya ba da dukiyar wurin ‘yantar da wato bayi wa a kama salata ya tsaye da sallah suka ce wawo ɗin wa a kama salata a tsafi ne akan man amana billahi ai man a kama salata da wanda ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna shi ma wawun din nan adafi ne akan kan man shi sai ya zama marfu'i ai waman amana din nan a baya da aka ce man amana shi ma adafi ne kenan wal mufuna bi ahdihim da waɗanda <coughs> suka cika alƙawuransu a a'adu idan wato sun yi alkawari wasabirina sai zama kuma wato mansubi ina keɓance masu haƙuri fil sa'i a lokacin da suke cikin tsanani wadarra da lokacin da suke cikin cututtuka wa inal ba'as da kuma lokacin yaƙi. sai Allah madaukakin sarki yace waɗannan ulaiikal ladina sadaqu waɗannan sune suka yi gaskiya a cikin cewa su ne managarta su ne masu bin tafarki na nagarta wa ula'ika umul muttaqun kuma waɗannan su ne masu tsoron Allah idan muka bi wannan aya za mu ga tana tattare da wasu abubuwa wato wanda za mu duba a gurguje abu na farko kallon gabas ko yamma ba shi ne kaɗai musulunci ba amma da yawa sai ka ji musulmi na cewa to dai sallan nan dai guda biyar dai muna yi ai dai kuma shi ke nan ka yi sallan nan biyar wai an masa nasiha na yana sallan nan biyar wani ma sai ga dan rashin kimanta ibada sai ce ɗan sallan nan dai muna yi guda biyar ai muna yin to kuma menene ne ne ne na a kyale shi da abin da ya ga dama da yawa musulmi a yau ɗauka suke kawai su tsaya su kalli gabas su salloli guda biyar shi kenan shi ne musulunci sai zama iya musuluncinsu a masallaci in an fita daga masallaci babu maganar musulunci malun la'i wa malu kaisar li kaisar kenan dukiya Allah ta Allah ce ta kaisar ta kaisar ce ma'ana in sun shigo masallaci a nan ne za a bi shari'a amma daga sanda ya mika kafa sai fita daga masallaci to ko maganar kuma ya fi shari'a ba ta taso ba ya abin da ya ga dama to wannan ba shi ne musulunci don wanda zai zo kawai ya sallah amma daga sanda ya sallah ya aje musulunci a masallacin ya fita ya tsiyarsa ya duk abin da ya ga dama ya saba ma Allah ya saba ma shari'a wannan ba shine managarci ba ba kuma shine musulunci shi yasa surar ta nuna musulunci ba wani aiki ne ga gari. ga sanan sai ce na farko man amana billah kyakkyawan imani da Allah imani ko mun shayin bayani shine at-tasdiq gaskatawa ka gaskata Allah wurin ayyukanka na gabbai ka gaskata Allah wurin ayyukanka na zuci ka gaskata Allah wurin ayyukanka na harshe duk abin da zaka yi dan Allah zaka yi ya kunshi dukkan waɗannan nau'o'i na tauhidi kadai ta Allah da halittarsa kadai ta Allah da ayyukan bayi ta Allah wurin sunayensa da sukofinsa. duk wannan ya shiga ƙarƙashin imani da Allah sannan sai imani da ranar ƙarshe ka yarda cewa akwai wata rana da za ta zo da ƙarshen wannan duniya kowa zai koma ga Allah sa'an nan kuma Allah maɗaukacin sarki zai tashi kowa gabansa domin ya sakanta masa na abin da ya aiwata sa'an nan abu na uku imani da mala'ikun Allah ka yadda wasu halittu ne da ba su saba umarnin Allah maɗaukacin sa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna cikin bayan Allah managarta bai dace dan adam ya danganta su da siffa ta mace ba waja'alul mala'ikatan alladhina hum ibadun rahmani ilasa, sai ce ashaidu khalqahum alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun biza ma'ana ka yadda bayan Allah ne suna bin umarnin Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru waɗanda Allah ya ambato su tafsilan kai waɗanda Allah ya ambato a dunkule kamar Allah ya ya ambace shi tafsilan sai ka imani da shi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin mala'ika mika'il man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika sai kuma yace man kana aduwwan wa mala'ikatihi ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين كذا أنا ده أنفع سننس وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم gaya musu mala'ikan mutuwa da Allah ya wakilta zai ɗauki rayukanku zai karɓa wanda kenan aka ambato su Allahumma rabbi jibril wa mika'il wa israfil kamar da yazo a hadisin muslim fatiras samawati wal ardh nan ma kaga Allah ya manzo Allah ya faɗi sunayen wasu cikin mala'iku to wanda kuma ba ambaci sunan su ba ba ce ka kirkiro suna ka gaya musu ba ina fata an gane karka ce wai daddaba'ilu suna wani mala'ika ne zanzaminu ko zanzakaza wannan ba wanda ya saka ina fata an gane sa'annan wannan biyi da annabawan Allah subhanahu wataala idan aka ce wanda bai za zamu ga manzanni sun shiga ciki domin kullu rasulin nabi wa kullu nabiyyin rasul da aka ce wanda biyin ma'ana ya kunshi da annaba da manzannin baki da su ma waɗanda bayanin sunayensu ya zo suka imani da su tafsilan waɗanda bayaninsu bai zo ba suka imani da su mai ijmalan waɗanda bayaninsu ya zo tafsilin ƙwar'ani ya ambato guda 25 a cikin suratul al'ami za mu zo nan gabas akwai guda 18 shi sa wani bawan Allah ya ce fi tilka hujjatina minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atu wa yabqa sab'atun wa hum sai ya ce a cikin wa tilka hujjatuna kenan akwai 18 isa ya ce minhum daga cikin waɗannan annabawa <coughs> akwai samaniyatun min ba'di ashri akwai takwas bayan goma nawa kenan sha takwas wa yabqa sab'atin bakwai ne suka rage kaga samaniyatun ba'da ashrin wa tilka hujjatuna a ibrahima ala qaumi kaga ibrahim narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub nawa kenan kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl nawa hudu kenan wa min zurriyyatihi dauda wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin nawa kenan wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin hmm. wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al alamin ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم wa hadainahum ila siratin mustaqim saboda haka sai ce waya yabqa sab'atin akwai bakwai suka rage wa hum sune waya yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifli adamu wa bil muhtari qad khutimu al muhtari shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ma sai ka yadda kenan wanda ba annabi ba ko wanda sunansa bai zo ba bai kamata ka zo kuma ka kirkiro wani suna ba ka ce sunayen annabawa ne sai ka ji wani ya ce ai yana da sunayen annabawa nan guda dubu ɗari <laughs> Ruwa ya ce isra'iliya amma dai ƙwar'ani ko Manzana suna sarma mai bai ambato waɗannan ba waɗannan dai an ambato su za cikin annabawa da babu saɓani akwai waɗanda an yi saɓani a kansu annabawa ne ko ba annabawa ba misali luqman khidr wanda khidr al-hafiz ibn al-hajar ya rinja da cewa annabi ne ma yace mursal me yasa saboda da ya kashe wannan ɗaye kaza yayi kaza da yazo yi wa annabi Musa bayani sai ce wa ma fa'altuhu an amri duk waɗannan abubuwan da ne ba nayi ne da umarnin kaina ba waye ba shi umarni kenan Allah kuma Allah kaman ne yake fa wajada abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna mun bashi ilimi daga gurin mu kaga wahayi ke ba ilmun ladunni da yan hakika suke amfani da ina fata an mutum yanzu ya kace gaskata a mai da Allah kaman bashi da daraja ko kima Allah kiyaye to kaga anan annabawa sun shiga ciki shima dole ne ka yi imani duk wannan yana cikin nagarta sa'an nan bayan wannan wa atal mala ala ubbihi atal mala ata bi ma'ana a'ta a'ta fi'ili ne yana buƙatar maf'ulai ne haka yake to al mala shine maf'ulun bihi al awwal to ina maf'ulun bihi as sani shine zawul qurba kenan wa atal mala zawil qurba ala hubbihi ya ba da dukiya ga 'yan uwa makusanta sai zama ala hubbihi za ta zama jumlatul hal halata kaunihi yuhibbul mal yana son dukiyar amma haka ya ya ba 'yan uwa haƙoƙinsu ina fata an gane to almala anan masdar ne sai malam shankiti yake cewa shin wannan mastar ɗin, jimlar ala za ta koma ne kan wanda ya ba da dukiyar ko ko za ta koma ne kan wanda aka ba dukiyar sai ce wata aya ta bayyana cewa za ta koma kan wanda aka ba wa dukiyar kenan sai zama ma'anar wa atal mala ala hubbi man ko ala hubbi atiha wanda ya ba da ita me yayin da cewa wanda ya ba da dukiyar ne in ka koma suratul al-imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga ku kenan kenan shi mai bayar ne bayar tare da cewa yana son dukiyar amma haka ya dauka ya bayar ina fata an gane ya bawa wa ya bawa ya ba da dukiyar ne ga 'yan uwa makusanta sai azafi walme wal yatama da marayu maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba sunansa maraya kenan idan ya balaga ya tashi daga maraya in babarsa ce ta rasu ko da bai balaga ba maraya ba ne a shar'anci ya taimaka wa marayu kenan wurin kula da makarantarsu kula da iliminsu kula da mai za su ci da sauransu wal masakin da miskinai a nan aya bata kawo fakiri ba a tsari na uslubin ƙur'ani malamai suka ce duk inda aka ambato miskini ba ambato fakiri ba fakiri ya shiga duk inda aka ambato fakiri ba a kawo miskini ba shi ma miskini ya shiga inda kuma aka ambato su duka biyu to anan ma'anan miskini daban fakiri daban kaga anan wal masakin amma ba ce wal fuqara ba saboda haka fakirai ma sun shiga kenan ya ba miskinai da fakirai amma kamar cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha kaga lil fuqara'i wal masakin to anan kuma miskini ma'anarsa daban fakiri ma'anarsa daban wabnis sabil sai dan tabarki shi ma matafiyin da guzunin sa ya katse kuma ba inda za a aiko masa tunda yanzu ana transfer aiko za a iya masa transfer ko ba yi da ATM ko ba da kaza ko da kaza ko ba yi da kaza ko ma baya da ma kuɗin tukuna to shi ma kaga za a tallafa masa a bashi abin da zai yi guziri da shi wasa'ilina da waɗanda za su zo su ce a basu malamai suka ce as-sa'il nau'i biyu ne akwai sa'ilun bilisanil makal akwai sa'ilun bilisanil hal sa'ilun bilisanil makal shine wanda in yaji ya zo ya ce Allah taimaka min ban da kaza ban da kaza ina fata an gane shi zuwa zai bude baki ya ce a bashi shi za manzo Allah ya ce laysal miskinu alladhi yatufu at-tawaf taridu hutamratu tamratu wat-tamratani ba miskini bane mai kewayawa ya ce kai ba na a bashi da biro ɗaya biyu uku ya ce a miskini na hakika shine wanda la yajid ghinan yughli bai da wadata kuma ba zai iya bude baki ya tambayi jama'a ba kuma su mutane ba su san halin da yake cike wallahi su taimaka masa shi za ka ce to akwai miskini bilisanil hal akwai miskini bilisanil maqal <coughs> miskini bilisanil maqal shine wanda zai zo ya ba bashi miskini bilisanil hal kai kana ganin sa ka sai na cikin damuwa amma ba zai taba bude baki ce ka bashi to wanda ba sai ya bude baki ya baka ya ce ka bashi amma yanzu sai ga da yawa al'umma mu tana wannan an haka ce da wani wani fa yana cikin matsala ba za ka taimaka masa ba sai to bai fito ya ce in bashi ba wai jira yake wai sai ya zo a akwai wanda wallahi sai dai mutu amma ba zai fito ya ce ka bashi sai ka je na to da bai fito ya ce ka bashi ba amma ka dauka ka bashi ba zai ga abin da daraja ba wa ga ba kai kanka ka san a kowanne in ka kalle shi ka san yana buƙatar ƙarin ruwa in ji matasa ko ba mun matasa su ce matasa ba a tilahin matasa su ce yana buƙatar ƙarin ruwa wanda masu bukatar karin ruwan ai suna da yawa dama a nan inda dan Najeriya ne kai kana bukatar karin ruwa sai dai dabaqatul ulya kadai wata dabaqa kwaya dai su ne kadai ba su bukatar karin ruwa amma babu dabaqatul wusta da kuma me sai dai dabaqatul ulya da dabaqatul dunya ko akwai dabaqatul wusta yanzu a Najeriya babu wanda kuma ka'ida kamata a samu dabaqatul ulya a samu wusta sai a samu ad-dunya sai ta zama wusta ta fi yawa to shine sai a zauna lafiya amma ya zama kawai daga tabakacin uliya kadai sai tabakacin duniya Shi ne kawai ma dulan bainahum kawai to ba za a samu lafiya ba ina fata an gane shi ke, na wannan istilahi na matasa wai wani na bukatar karin ruwa masu bukatar karin ruwa suna da yawa haka yake ko ba haka yake ba sai dai mu roƙi Allah Allah shi ya ba mu ruwan da mu kara din to wannan shi ma sai ka tallafa masa sannan wafin rikab wurin yanta bayi sannan sai ya ce kuma da wanda ya tsaye da sallah ya ba da zakka sallah a nan da zakka bi ma'anaha a shari laisa bi ma'ana allugawi la bi ma'ana allugawi ma'ana sallah dai mai ruku'u da sujjada da sauransu zakka ma ita ce zakka wadda take mai nisabi da tsari to amma sai malamai suka ce ai za ta iya kunsar sallah ta farilla da nafila za ta iya kunsar zakka ta farilla da me da nafila shine ana wasu malamai ke cewa to wai shin akwai haƙƙi ma a cikin dukiya kenan bayan an fitar da zakka wasu malamai suka ce eh akwai ta nafila shi ma akwai haƙƙi saboda hadisin Fatimatu binti Qais laysa fil mali haqqun siwa zakat wata ruwaya inna fil mali la haqqan siwa zakat ko da yake wannan ruwaya akwai magana kan shi kansa hadisi din walmufuna bi ahdihim idza ahadu da waɗanda suke cika alƙawari lokacin cika alƙawarin in yayi wannan kuma sai yace wasabirina zamu ga wani salo na Nau? ga abu ya tabo marfu'i marfu'i sai kuma aka zo sai aka ce wasabirina sai malamai suka ce mansubun ne bi fi'lin mahzuf ma'ana wa akhussu sabirina ina keɓance kuma masu haƙuri saboda darajarsu su ma suna da matsayi kaga sai ya zama cikin masu hakuri kenan hakurin nan da nau'in sa uku hakuri wurin bin Allah hakuri wurin guje ma hanin Allah hakuri wurin jarraba da Allah ya yi sa'annan masu hakuri fil ba'sa a lokacin da ake cikin kunci da tsanani na rayuwa ra da lokacin da ake cikin tashin hankali na cututtuka wa hinal ba'as da kuma lokacin da ake cikin yaki domin alba'as anan yaƙi ake nufi na karshe kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina sai yace wala a tunan basa illa qalila ai wala a tunan harba ba sa zuwa yaƙi, sai ɗan wani lokaci to waɗannan sune waɗanda suka yi gaskiya wurin da'awar albir waɗannan kuma sune masu tsoron Allah sai malamai suka ce wannan aya ta nuna duk wanda ya tattara waɗannan abubuwa guda biyu ya hada taqawa da kuma albirru wanda daga cikin albirru akwai hakuri suka ce shi yasa zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa ya'di ila birri.' saboda tan ulaika ladina sadaqu saboda gaskiya tana ɗaya daga cikin nagarta to wannan shine cikakken managarci ba kawai wanda ya tsaya ya kalli alƙibla ya yi sallah kaɗai ba wannan tana nuna kenan kawai ka kalli alƙibla ka yi sallah amma ba ka da waɗannan ɗabi'un ba ka da mu'amala da mutane ba ka tallafawa mabukata ‘yan uwa makusanta ba kai ba ka zama managarci ba ina fata an gane ko da mutum ko ya yi da'awar nagarta wannan aya ta nuna ba na managarci ba na mun yi awa daya to wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah mu dake sarki sa haka amin ya ce malam tambaya ta nan ita ce ibni qabi qabi'ata kafin ya rasu ya musulunta ne zanwa ibn qabi'ata eh, shi ne je da ya abin nan wannan sunan daidai ko ya rubuto shi ne jiya rubuta ka ji a sake rubuta to yanzu kuma ya rubuto shi da larabci ibn me abi atari ana wurin da ban ji an rubuta muka ce a sake rubuta wato kuma dai still da su sake tafiya haka sannan akwai wani wanda shi ma ya rubutu din magana dai akan yanka gaskiya rubutun na bibiye shi har yanzu dai ma'anar ban fahimci inda ya sa abin da kuma ya kamata in hausa ne ba a dan gane ba sosai sai a samu da in hausa sai ya rubuta in yaso sai abin nan a turo akar maka Allah dangane da bayani akan maita malam waɗansu kan ce maita babu ita sai dai in tsafi ne malam wayan suraren kuma za ga cewa da an tuhumi mutum ma da maita to ko yaya gare su ba ta ba samun wani za su aure su suna zama gandama gandama ya lamari yake a musulunci ne to ba mun sha yin bayani nan ba wancan da ake faɗa kawai a jefi mutum sharri ne kawai Ba akwai abinda musulunci ya ce akwai shi shine ake cewa kan baka mun shayin bayani Allah ainu haka manzo Allah shi har a wata ruwa ya ce takan mai da mutum kabari ta mai da rakumi tukunya sai dai ku yanka shi a za a tukunya ke da shi ko mamaci sai dai abin da har mun kawo wani hadisi anan ina jin mun karanta ina jin hadisin yana sunan Abi dau wani bawan Allah ya wuce cikin sabai sai ya ga wani yana wanka ya hango shi ya ga fatarsa mai kyau yana yabansa sai wannan mara lafiyan ya faɗi da haka zo gurin manzala sai manzala ya cewa kuke zargi sai suka ce to tunda dai wani ya wuce ya magana sai aka kira wannan wanin ya wanke kafafuwansa a jikin mazubi haka da gefen lansa da fuskarsa da waye aka kwaran yawa wannan mara lafiya sai ya warware wannan shine wannan tabbas akwai shi a musulunci ko musulunci ya tabbatar da shi waki ya tabbatar da wannan to wannan shi sanya ake son duk sanda wato kaga wani abu ka kalle shi ya burge ka ka sawa abin albarka wannan shine abin da ake cewa amma wancan da ake faɗa kawai saboda wani abu ya faru wani ma tsana ce kawai sai a kalle shi ya ce mai da yawa domin da yawa kan faru ko a unguwanni sai ga sai an ja mun ka kuma babu wani dalili wannan kuma gaskiya bai kamata ba cin mutunci ne na dan adam ko cin haƙƙin musulmi ne bai dace wallahi amma shi wancan to shari'a ta tabbatar maganin wannan abin shine dan adam ba lalle ne mutum ya san yana da shi ba shi yasa duk sanda kai ya ba abu ko kai magana akan ba yana da kyau ko ka kalla abu ya baka sha'awa ka sawa abin albarka to wannan abin ba zai lalace ba wannan shine abin da shari'a ta ce in kuma an samu akasi to da ake so abu ɗayan waɗancan abubuwa ko dai amfani da azkar wato addu'o'i ma'surat daga annabi sallallahu alaihi wasallama ai maganin wannan abu ko daga alkur'ani mai girma ko kuma shi wannan mara lafiyan wanda aka tabbatar yayi wannan sanadiyar wannan abin a masa wannan abin da ne bayani a wanke a zuba mara lafiyar sai ya warke ba ta aka yi ta dukansa a ce sai ya sake shi ba wallahi ba alam wannan ma ta'addanci to wannan kamar yadda malai duba shi ne abin da ke tambaya akwai yanka da ake a unguwanni za ga malamai suka yanka su bayar sadaka duk da cewa mutanen da aka baɗin ba sa fahimtar me dalilin yanka din to ya halatta mutum ya to yi mutum ya yanka kuma baka san boka ba ne shi ya yanka zai baka za ka karba ka ci ko da baka tunanin ya yanka da sunan Allah ko da ba sunan Allah ba wannan za ka ci hadisi ya zo cikin bukhari suka ce wa mazala akwai mutane da ke karkara a ƙauyukan madina ba su daɗe da shiga musulunci ba sukan yanka dabba su kawo mana cikin gari madina nama ba ku sani ba ko san ambaci sunan allah ko ba su ambata sai mazala ya ce ku ku ambaci sunan allah ku ci wannan nama amma idan ka san boka ne kuma bokanci yake aka kawo masa kuma ya yanka da sanadiyar wannan bokancin to wannan baya bai bai kamata karɓa ma wanda ke ci shi ne wancan yanka da muka yi magana a kai jiya magana shekul islam ibn taymiya cewa idan mutum ya yanka wani abu da niyyar ba dan Allah ba wani aljani ne ya bashi umarni ko wani abu ba Allah ba ya yanka dan wannan ko ya ambaci sunan Allah wannan abun bushe saboda niyyar ba ta da kyau mal a'malu bin niyya kuma manzo Allah yana cewa la anallahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine mu duk wanda ya yanka ba dan Allah ba Allah ya kiyaye shi to da karshe sai takarda da wayan suka aiko suke cewa da Allah suna fatan a sanya su a cikin addu'a ya ce babansa ne jiya aka yi garkuwa da shi da kuma yarsa kuma wani sai garkuwar sun ce sai an ba su miliyan goma sha takwas su da suke fatan a sanya su a cikin addu'a Allah ya yi sami hmm. akwai wanda da su yankan in za su yi sun samu wani wata sura daga cikin alƙur'ani an karanta misali kamar sura ta yasin hmm. za a karanta ayoyi daga ciki kuma da zuwa wajen mutum to shi ne nake tambayar domin yankan ya ba wanda ya ce ba wanda ya taba hada alaka yanka qur'ani da yanka shi ƙur'ani ibada ce mai zaman kanta yanka ma ibada ce mai zaman kanta in kana da bukata ya halatta ka karanta kowace sura cikin alkur'ani ka roƙi Allah Allah ya biya ma bukata kai tawassuli da abin da ka karanta Allah don waɗannan ayoyi na wannan littafi naka mai girma da na karanta Allah ka biya mu bukata kaza kuma ba wanda ya ce dole in kayi sai kayi yanka ita kanta yankan ibada ce in kana da wata matsala da kake da bukata gurin Allah zaka iya siyan dabba sashiya ka yanka ta da sunan Allah ka sadaukar da naman gabayin Allah ka ce ya Allah dan wannan yanka da nayi da sunanka Allah ka biya min bukata kaza saboda ka kowace ibada ce mai zaman kanta ba su da alaka da juna saboda aka hada su a ce dole in an yanka sura kaza ita ce ta sha jini suran in ba ta sha jini ba da matsala wannan kuma wani abu ne da wallahu alam Allah da hukumar musulunci da musulmi Allah kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya mamatan mu Allah ya shi kansu da rahma Allah ya sa mu cika da imani waɗannan bayan Allah da suke hannun waɗannan bayan Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da su Allah ka kare su ka kare kuma dukkanin sauran al'umma baki ɗaya. masu waɗannan abubuwa Allah ka shirye su shiriya ta addini Allah ka kare al'umma daga sharri Allah ka zauna mana da ƙasa lafiya ka zauna mana da jiha lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka karba mana ibadunmu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين علی